Yau Asabar 20 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2021 masauraran barka da warhaka barkam da sake saduwa cikin wannan shirin na shirin labarin matasa kenan tare da ku ni fantashan su tare da Gora Tarakiya Arimi. Gora ya ne kina lahiya? Alhamdulillah Gora da fatan da kin tashi lahiya. Yau da mi kika zo mana? To Gora kin san dai gobe idan Allah ya kai mana rai in Nijar za su fito su zaɓi jagoran su na shekaru biyar masu zuwa. Kenan kafin nan za mu je doso mai shiga tsakani ya baiwa matasan garin horo akan kwanciyar hankali da haɗin kai. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo zancen wani tsari da wata ƙungiyar matasa ta garin Zandar ta ɗauka domin taimakawa matasa wajen gane tsarin zaɓe. Daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. To amma kahin nan gora bari mu je garin Junju wanda yake jihar Doso a cankin ɗalibai sun hito a ranar 16 ga watan Fabrairu domin tunawa da ɗaliban da suka rasa rayukansu tun ranar 9 ga watan Fabrairu na shekara ta 1990. Sun kuma yi amfani da wannan damar gora domin kai ma hukumar garin su koke-koken su. Ƙarin bayani tare da wannan tsokacin da Muhammad suraje babban sakataren USN na Junju ya yi wa mai ɗaukar rahoton Mufadal Alu. Da yake ba mu yi jerin gwano ba tun ranar tara ga watan Fabrairu. Don haka ne muka jira wannan ranar. Mun zo ne wajen prefe don bayyana masa dalilan mu. amma mu tarar da shi ba sai wakilinsa. Gaskiya muna da matsaloli a makarantu ne. Da farko akwai rashin isassun bentunan zama, makewaya da rashin isassun ajujuwa. Sannan kuma ba wutar lantarki a makarantun. Ga kuma matsalar rashin katange makaranta don magabatanmu su yi ƙoƙarin magance muna matsalolin. Eh, sai dai da problem. Gwara gobe zaɓe insha Allah amma kafin nan za mu ji yanda mai shiga tsakani na ƙasar Nijar a yayin rangadin wayar da kai da ya yi ya ziyarci jihar Doso. Haka ne Gora ya kuma yi wannan rangadi ne domin ya wayar da kanin jama'ar Nijar don a yi zaɓe lami lahiya. Nuru kailu Ahmadu ɗaya daga cikin matasan da suka je wajen wannan wayar da kan tare da mai ɗaukar rahoton ausi Abdurrahman. Mun faɗa wa matasa cewa su yi hattara su kwantar da hankalinsu su dawo bisa hayyacinsu a yau idan ƙasar nan ta ci gaba matasa ne idan kuma ta lalace ba shakka matasa ne saboda matasa ne gaban komai a cikin 'yan takarar nan biyu duka wanda Allah ya sa ya samu Nijar ce dai ta samu. Gora yanzu bar mu dawo nan babban birnin Yamai inda kungiyar da ake ce mayali Nijar suka horar da kimanin 'yan mata goma a cikin satin da ya gabata a kan fannin shirya fina-finai waɗanda suka shafi hakkin ɗan adam. Haka ne Gora gama rahoton da Olivier Asoba Rabi ya shirya mana. 'Yan mata goma da suka fito daga sauran yankunan ƙasa da kuma birnin Yamai ne ke karbar wani horo kan sha'anin sinema, wurin da a sakamakonsa 'yan matan za su shirya gajerun fina-finai akan maudu'ai da suka shafi ci gaba. Sani Ayuba ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya horon ya bayyana cewa mahalarta sun zaɓi batutuwan da za su yi aiki a kansu a cikin ra'ayoyinsu. Kowace daga cikinsu ta tantance abin da za ta yi aiki a kansa. Akwai batun jagorancin mata da batun musgunawa da koyarwa. Kowace mace tana da abin da za ta yi da za ta haɓaka a cikin wannan gajeren fim. Manufar wannan horo shine inganta kishin ƙasa da ba da gudunmawa ga canjin halaye na gari. Wasu daga cikin masu karɓar horon sun yi bayani maudu'ansu da kuma dalilansu da suka sa suka yi wannan zaɓi. Ina ganin aiki ne saman yara masu yin bara. shisa na shiga cikin wanga gasar da ake gayi da yin film na takaitaccen lokaci wanda a cikin shi nake so in yi bayani in ja hankalin 'yan ƙasa saman rayuwar yaran ga. Kahin ake juya musu baya ya kamata a taimaka musu. Abu mai wuya ne a fahimce ka idan kana cikin matsala ka zo ka gaya mutane cikin matsalar da kake ciki wani lokaci sai ka ji kamar an aza maka laifi ne don haka nake su mutane su san da akwai masu sauraron su da yake nima na taba shiga cikin irin wannan matsala kenan ina so wanda suke cikin shi su yi magana su gai wanda suke sa cikin wannan rayuwar yin sinin madan faɗakarwa da kare hakkin bil'adama shine ainihin batu ɗaya da shafi masu wannan tunani masu shiryawa suna fatan cewa fitowar waɗannan fina-finai za su yi tasiri ga jama'a. Gwara yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu a ranar Lahadi da ta gabata ne kungiyar matasa ta da magarin ta tsara wata gasa tsakanin makarantun sakandare da kuma na arrondissement ta daya. Haka ne gora manufar su kuma ita ce matasa mata da maza su gane tsarin zaɓe. Mamman Sani Mustapha ɗauke da ƙarin bayani. A gabatowar zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu a ran 21 ga watan Fabrairu da muke ciki kungiya mai suna na gari ta zaɓi 'yan makaranta na gundumar zandar ta ɗai domin su halarci wata gasar wasa da ake kira demokrasi parapoli manufar hakan ita ce sanya su cikin lamarin gudanar da harkokin al'umma wannan harkar zaɓe ya kamata kowa ya lakance shi saboda akwai waɗansu mutane da ke cewa seni ta yi kaza ta yi kaza mu yanzu mun gane ba haka ne ba muna son a daina tashe-tashen hankula da zai kai da kashe-kashe an koyar da mu yadda zaɓe yake wakana da nauyin seni da wakilai da magaji bukatun gari mun gane ma'anar aikin mashawarci da wa'adin sa da kuma yadda ake rarraba madafai an ba da horo kan harkar zaɓe demokradiyya da madafun iko a matakin ƙananan hukumomi ga waɗannan matasa suleiman abdu jibbo shine mai ba da horon bayan waɗansu ayyuka ga shiwa mun haɗu don tantancewa a cajc na da'ira ta ɗaya gasa ce da take baiwa matasa sanin hanyoyin zaɓe domin tabbatar da yin zaɓe mai cike da kwanciyar hankali. A gudanar da ayyuka da dama kafin wannan horo domin faɗakar da matasan 'yan makaranta musamman horo a kan hakkin bil'adama, muhawara tsakanin matasa, wakilan al'umma na ƙananan hukumomi, jihohi da kuma ƙasa. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shiki. A ranar Talata 16 ga watan Januwari na shekarar 2021 aka fara gasar League de Champions na shekarar 2020 shekarar 2021 wannan karon shine zama na 66 na wannan gasar inda kungiyoyin kwallon kafa guda 79 wa'anda suka gwada kwazansu a wajen gasannin kasashe a kakar da ta gabata su za su kara da juna. Za a buga gasar ƙarshe ne guda idan Allah ya kai a ƙasar Turki a filin wasan garin Istanbul. haka ne gora wanda zai lashe wannan gasar zai samu katin gayyatar shi na zuwa gasar super cup ta uefa na shekarar 2021 da kuma gasar league de champion ta uefa na shekarar 2021 shekarar 2022 a farkon karawa liverpool ta kasa kasar leipzig da kwallo biyu da banza psg kuma ta kasa barsa da kwallo hudu da daya sai kuma dortmund da ta kasa seville akan kwallo uku da biyu da porto da ta kasa juventus da kwallo biyu da daya ɗaya. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka za ku sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel bye bye